This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ba ga sauran abokan aiki ina kuma tare ne da sahabu Imam Aliyu wanda zai karanto kanan labarai. A Ukraine shugaban kasar na wucin gadi ya ba da umarni ga jami'an tsaron kasar su ci da daukan matakan yaƙi da ta'addanci a gabashin Ukraine. Ƙungiyar Al-Shabab ta mayakan sa kai a Somalia ta ɗauki alhakin kashe wakili na biyu dan majalisar dokokin kasar kwana ɗaya bayan da suka halaka wani takwaran aikinsa. A kasar Yemen kuma jami'an kasar sun ce an kashe jami'an tsaro hudu a wani jerin hare-hare da ake aza laifin kan mayakan sa kai cikin kwanaki biyu da suka wuce. To Allah ya kyauta. Bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji yadda wasu 'yan majalisa ke kokawa akan shingayen sojoji a Abuja. sai kuma irin hada-hadar da ake a kasuwar lemu da ke Kano da kuma kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta samarwa matasa ayyukan yi. Sai kuma demokradiyya a yau da sahabu Imam Aliyu zai gabatar kamar kowace ranar Laraba. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a ukraine shugaban kasar na wucin gadi alexander tochinov ya ba da umarni ga jaman tsaron kasar su ci gaba da daukan matakan yaƙi da ta'addanci a gabashin kasar bayan da aka gano gawar wani dan siyasa daga jam'iyyar shugaban kasar da wani mutum na biyu kuma ga alamun an gallaza musu jiya talata shugaban kasar ya ba da wannan umarni sa'o'i bayan tashin mataimakin shugaban kasar amurka joe biden daga kiev babban birnin kasar inda ya kai musu ziyara Mr. Tochinov ya yi kira ga Moscow ta mutunta alkawarin da ta yi na janye goyon baya da take bawa 'yan aware waɗanda suke ɗauke da makamai cikin ƙasar. Dokar da hukumomin ƙasar suka bayar kan sojoji su fara kimtsawa ya biyo bayan rahotanni da suke cewa an buɗe wuta kan jiragen yakin ƙasar kusa da birnin Sloviansk da ke gabashin ƙasar. Ƙoƙarin da Ukraine ta yi cikin makon jiya na tarwatsa masu ra'ayin Rasha da suka mamaye gine-gine a gabashin ƙasar waɗanda galibin suke magana da harshen Rasha ya ci tura. Ƙungiyar Al-Shabab ta mayakan sa-kai a ƙasar Somalia ta ɗauki alhakin kashe wakili na biyu ɗan majalisar dokokin ƙasar kwana ɗaya bayan da ta halaka wani takwaran aikinsa. Ƙungiyar ta Al-Shabab ta ce ta harbe Abdulaziz Isaac Musal wanda ya mutu jiya talata bayan wani kwanton ɓauna da 'yan bindigan suka yi masa a wata gunduma da ke birnin Mogadishu. Hukumomin ƙasar sun ce an yi ta harbinsa kuma nan take ya mutu. Ranar Litinin kungiyar mai alaka da kungiyar alka'ida ta dauki alhakin kashe dan majalisa Isaac Muhammad Ibrahim ta hanyar dana bam cikin motarsa. Harin ya kuma raunana wani dan majalisa. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Somalia Nicholas K ya ce hare-haren suna ƙara yin tuni cewa duk da cewa ƙungiyar mai ikirarin bin tafarkin addinin Musulunci ta yi hasarar yankunan da ta mamaye cikin 'yan shekarun da suka wuce, har yanzu tana ci gaba da zama barazana ga kasar. a kasar yemen kuma jami'an kasar sun ce an kashe jami'an tsaro hudu a wani jerin hare-hare da ake aza laifin haka kan mayakan sa kai cikin kwanaki biyu da suka wuce ana zargin wasu mahara kan babura ne suka kashe uku daga cikin jami'an tsaron a sana babban birnin kasar hare-haren sun biyo bayan farmaki da aka kai da jiragen yaƙi da ba su da wato jiragen yaƙi da suka yi sanadiyar mutuwar mayakan sa kai yan alkaida su hamsin da biyar a kudancin kasar. ana kyauta zaton amurka ce ta kai hare-haren da jiragen yakin nan da ba su da matuka ƙungiyar alƙaida yamin ta kaddamar da hare-hare kan cibiyoyin soja da 'yan yawon bude ido da jami'an diflomasiyya cikin 'yan shekarun nan da suka wuce a cikin makon jiya reshen ƙungiyar ta alkaida a yemen ta yi alwashin za ta kai karin hare-hare kan abin da ta kira muradun kasashen yammacin duniya to daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuke shan waɗannan labaran Amurka ta ce tana sa idanu sosai akan al'amura a zirin Koriya bayan rahotannin da aka samu da suke nuni da cewa Koriya ta Arewa tana shirin gudanar da wani gwajin makamin nukiliya gabanin ziyarar da shugaba Barack Obama zai kai yankin. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jan Psaki ta ce Amurka tana ci gaba da yin kira ga Koriya ta Arewa da ta nisanci matakan da za su yi barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin. hukumomi a nan birnin washington dc suna mai da martani ne akan gargaɗin da rundunar sojan koriya ta kudu ta bayar cewa akwai alamun koriya ta arewa tana shirin gwajin makamin nukiliya ta karkashin ƙasa kakakin ma'aikatan tsaron wato tsaro na koriya ta kudu ya ce sun cimma wannan matsayi ne ganin irin take-taken da suka gani a wani wurin gwajin makamin nukiliya a ƙasar yau laraba ake sa ran shugaba obama zai isa japan nan ya ziyarci koriya ta kudu a ranar juma'a idan allah ya kai mu wata kungiya ta ƙasa da ƙasa mai yaƙin hana yaduwar makamai masu guba ta ce siriya ta mika fiye da kashi 86 cikin 100 na makaman guba da take da su ƙungiyar mai cibiya a birnin hague wacce take rajin ganin an haramta makamai masu guba a jiya talata ta bada labarin cewa siriya ta mika wani kaso na makaman a birnin latakia mai tashar jiragen ruwa a ƙasar domin a lalata su cikin wani jirgin ruwan amurka ana lalata makaman ne a cikin ruwa an ajiye ranar talatin ga watan yuni na bana a zaman wa'adi da siriya za ta kammala mika dukkan makamai masu guba da take da su ana samun wannan rahoton ne a daidai lokacin da jaman amurka suka ce akwai alamun an yi amfani da makamai masu guba a siriyan a yankin da ke hannun 'yan tawaye cikin wannan wata kakakin fadar white house ta shugaban amurka jay carney ya ce ana zargin kai harin ne a wani ƙauye da ake kira kafir zita da ke yammacin ƙasar kuma da alamun an yi amfani ne da wani sinadari da ake kira chlorine da masana'antu suke yawan amfani da shi. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla Madina Dauda ta aiko mana da rahoton cewa matakin dawo da shingayen sojoji a dukkan kofofin shiga birnin Abuja domin samar da hanyoyin daƙile rashin tsaro a birnin bai wa wasu 'yan majalisa daɗi ba. Solomon Ewuga ɗan majalisar dattawa ne. Da mata farko shine Najeriya ta yadda muke yanzu abin tsoro ne. Kowa yana jin tsoron kowa. Da dalili, dalilin shine baka san wane ne yana riko rike da makamin yaki wanda yana zauna tare da kaiwa. na biyu abin da ya taso abuja kwanakin nan ta kawo mana damuwa fiye da yadda mun zato in kana shigowa abuja daga nasara kai abuja ni yau na awa hudu da rabi tsakanin karu da nyanya abinda kuwa ba zai kai minti ashirin ba to irin wannan yadda motoci sun taru a bayanmu inda gaskiya ne muna so mu sauƙaƙa ma jama'a akan rigingimu wanda sun taso kwanaki din nan su masu yi din in sun fuskance azaban jama'a kuma tunda ba su da tausayi sun yi hade-hade irin nasu abin da zai taso muna gan kama zai fi abin da ta riga ta faru damuwa na kenan. Shi ma sanata Ibrahim Kabiru Gaya ya amince da bayanan da abokin aikinsa ya yi sai dai. Wannan an sa mutane cikin damuwa yau kullum ka tashi da sabu ka san yadda rayuwar take zuwa dare. an san dama duk musulmi mai tawakkali bai san yadda rayuwarsu take ba amma dai wannan an samu cin halin tsoro kana tafiya kana zoyoyin bayan ka kuma ka duba karshe ba wani abu suke ba sai dai su kallaci idan ka in baka sa ma wani aka wani abu hannun shi to wannan wato ƙara wa al'umma cikin zafi ne da wahala ana cikin talauci a ƙasar nan ana kashe mutane kuma ka sake ƙara musu wani talaucin da wani azabar na dawo wata rana daga kaduna awa ta uku daga kwanar dukko zuwa shigowa abuja awa uku sai ka samu mota ɗari uku akan hanya to idan kana gudun kada a samu hatsari to kuma ka tara al'umma a wuri ɗaya so da haka wannan tsarin bai ma dace ba amma takurawa ta yawa al'umma na cikin zafi na cikin wahala nan lagos tare a ɗauki mataki na kawo sauki ga wannan abubuwa ko me yasa bai tsaron da ai ba sai yanzu bayan mutane na cikin wahala a wata takarda da ke ɗauke da sa hannun mai magana da yawun soji Chris Olukolade da aka baiwa manema labarai ya bada da hakuri ne a game da shingayen da aka sa inda ya ce matsatsin da mutane ke fama da shi na wani ɗan lokaci ne kafin a samu mafita na dindindin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina, ita ma Hajiya Goshi wata wadda take zaune a Abuja ta fada irin wannan cinkoso domin a bayanin ga, bayanin da ta yi min. tunda muka wuce tafa, tun wajen karfe tun wajen karfe biyar muka wuce gurin nan. Ba mu muka samu kanmu ba, sai wajen shaɗe da wani abu sannan muka fita daga wannan gosulo awa nawa kenan kuka yi ni kamar awa wajen awa mu wajen takwas a gurin To inda kamar duniya lafiya ne kamar daga nan wurai ɗan maimakon awa takwas ɗinnan da kuka yi mintoci nawa ne zai kai ku? Inda a ce eh, lafiya ne daga nan ɗin bai wuce a ce minti talatin ko minti arba'in mu wuce ba. To, to ke a ganin ki wa'annan shingaye da aka sa na roadblock ɗin akwai amfani? a gaskiya wayannan shingaye da aka sa babu amfani tun da yake wannan wannan abin nan din roadblock a komai zai iya faruwa a gurin na. saboda gurin cinkoson ya yi yawa ga matsuwa sai da aka samu 'yan yara ma samari suka zo tukunna suka dinga tura motocin suna suna furfitar da mu sannan muka samu fa da kyarfa muka fita a gurin ana ta faɗa masu motoci ba haƙuri ana ta faɗa wannan yana wannan hantaran wannan wannan yana hantaran wannan. To wani kira za ki ma gwamnati? Gaskiya ni dai kiran da zan ma gwamnati kan wannan abu. Kawai in dai akwai wani dabara ko wani hikima ko ta na'ura da za su saka don Allah inda za a dinga duba motoci nan da nan gurin ana wucewa. Hajiya goshi kenan A yayin da ake cewa a yau Laraba ne idan Allah ya yarda, Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan zai gana da dukkan gwamnonin ƙasar domin tattauna batun tsaro, Sa'adatu Muhammad ta aiko mana da rahoton cewa. Kungiyar APC Youth Vanguard a shiyar Arewa maso gabas ta bakin sakatarinta Hashimu Nuhu Hashimu mai lambu ta roƙi taron da ta tattauna matsalan samarwa matasa ayyukan yi akan matakin farko na kawo ƙarshen matsalan a wani hira da ne da shi ta wayar tarho. Mun matasa abin da muke nema a ba mutane aiki, especially matasa. A yi wa mutane adalci a shugabanci. Mutane ya zama to sun yarda da shugabannin su suna musu adalci. A rinka bin tsarin da dimokuraɗiyya ta tsara ya za a kawo mutu ci gaba. Wayannan hanyoyin su ne abubuwan da za su To ko me ka ce akan kiraye-kirayen da ake cewa a saukar da gwamnoni saboda gashi batun tsaro a shiyar arewa maso gabas an kasa cimmo kan shi? Kuma matsayin na matasa a North East ba mu goyi bayan abin da suke magana a kawo soja ba. A bar mana gwamnonin mu su jagorance mu su mana ayyuka da suka mana alkawura wanda cinima wasu su sun fara kamar jihohin uku nan kan dama already sun cika alkawuran su da suka yi kamar Borno kamar Yobe da Adamawa. da yake north east a cikin jihohi guda uku wani babban dan siyasa da ya taɓa yi wa wani jami'in so da karamfin cewa kar ya yi aikinsa ko kar ya yi kaza wannan kirkira ne yan siyasa su yi siyasa su sojoji je su aikin kuma an magana sauka ne ko wani gwamna ya sauka shugaban kullum ya kamata ya sauka bar matsayin da ke dan ya kasa jagorantar mutane kai su ga nasara ko kuma fita. Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Gombe a Najeriya. To waɗannan labarai suna zo kwai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Demokradiyya a yau. But in the meantime, let me make it clear that within the of this proclamation, the governors and other political office holders in the affected states will continue to discharge their constitutional responsibilities. Shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan kenan a jawabinsa na ayyana dokar ta ɓaci a jihohin Borno da Yobe da Adamawa shekara ɗaya da ta shige. yana cewa bari in fito karara cewa da ayyana wannan doka gwamnoni da ke jihohin borno da yobe da adamawa da sauran waɗanda suke rike da mukaman siyasa a waɗannan yankuna za su ci gaba da gudanar da ayyukan su kamar yadda tsarin mulki ya tanada. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mun saka kaɗan daga cikin jawabin na shugaba Jonathan ne domin tuni da kuma shimfiɗa kan kiraye-kiraye da muka samu daga masu sauraro ko wai mun ji cewa wai shugaban ƙasar na Najeriya yau Laraba zai ba da sanarwar dakatar da gwamnonin da a jihohinsu a kafa dokar ta ɓaci? A hukumance ba mu ji haka ba. Kuma idan bayanan da shi shugaban ƙasa ya yi a baya za su kasance madogara kusan za mu ce hakan ba zai yiwu ba. Duk da haka mun gayyaci ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya Hassan Liman domin jin ko akwai wata hanyar da tsarin mulki ya tanada ta yadda shugaban ƙasa zai iya dakatar da gwamna ko wani mutum da mutane suka zaɓa. Mai girma shugaban ƙasa na Najeriya baya da iko a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya ya dakatar da gwamna da aka zaɓe shi bisa ga hanyar zaɓe. Domin shi gwamna na jiha in aka duba kashi ɗari ɗaya na tamanin da takwas an fati ta hanyoyin da za a iya cire gwamna daga kan mulkinsa ko ta tsige shi wato ta majalisar dokoki ta jiha in aka ce ya aikata wani laifi wanda ba daidai ba ya yi aikata laifukan da suka saba wa tsarin mulki na biyu ko kuma shi gwamnan nan don kansa ya ajiye aikin sai ce baya son yi wannan aikin ko kuma gwamnan nan bayi da lafiya majalisan tattarwa wato kwamishinoninsa kenan in suka yi bayani suka tabbatar wa likitan da yake duba shi cewa gwamnan nan ba zai iya aikata aikinsa na ah, gwamna ba to na masu mika majalisar dokoki na jiha sai suka jefa kuri'a sai a tabbatar da cire wannan gwamna amma shi mai girma shugaban kasa baya da iko cikin tsarin mulki a ce kawai haka ya ce ya cire gwamna akan karagar mulkinsa ba yi da wannan iko a karshen tsarin mulkin najeriya hajja liman idan yana da 'yancin ayyana dokar ta ɓaci me kuma zai hana shi kuma ikon tsaro a lokacin yana wajen babban jami'in tsaro da ya naɗa waɗannan wurare me kuma zai hana shi ikon cewa ya dakatar da mutane na tunda shi yake da ikon tsaro a waɗannan wurare wanda ya naɗa shi yake sauraro da komai da harkar tsaro eto eh shi mai girma shugaban ƙasa tsarin mulki ne ta faɗi yadda shi za a zaɓe shi akan mulki kuma ya ɗauki rantsuwa a matsayinsa na shugaban ƙasar najeriya cewa zai kare 'yan najeriya kuma ya kare tsarin mulkin najeriya babu inda ina ƙara maimaitawa a cikin wannan kashi na ɗari uku da biyar da ya ba shi daman ya haka in ba za ka iya tunawa in a baya lokacin obasanjo da atiku abubakar atiku obasanjo ya yi ƙoƙari ya ce shi ya cire ma atiku da kan mulki daga cikin matsayinsa amma ai babban kotun koli ta najeriya ta ce bayi da ikon ya haka don babu wuri babu inda aka ba shi ikon ya haka to saboda haka nan kotun koli ta riga ta tabbatar a wannan shari'a da aka yi tsakanin atiku abubakar da cikolishiro obasanjo an ce shugaban kasa bayi da dama ya ce ya cire mataimakinsa domin tsarin mulki bai ba da haka ba sai an bi sharaɗa da aka sha shimbiɗa a tsarin mulkin najeriya haka ma a kan gwamnoni shugaban kasa baya da iko ko da ya kirkiro dokan ta ɓaci dokan ta ɓaci ana kirkiro ta ne don neman tsaro da kare kasa da kare jama'a amma ba ba shi ikon ya ce ya dakatar da su ya cire su da kan karagar mulki su ba Hajji Hassan Liman harkar shari'a al'amari ne mai ɗaure kai ga wadda bai san an harkarsa ba. a lokacin da ake ake dambarwar rashin lafiyar marigayi umaru yar'adua da kuma yadda za a yi shi shugaban kasa na yanzu ya karbi mulki a majalisa an zartar da wani abu da ake kira wani abu da ya zamanto dole ko kuma yin daukan wani abu da ya zama wajibi da sauransu karkashin haka aka zartas an ba shi rikon mataimakin shugaba kai da abubuwan amma haka suke ba mamaki gobe a wayi gari cewa lauyoyi kamar ka waɗansu ku za su dubi wata hanya da za a ce shugaban ƙasa saboda harkar kaza da kaza an samu wata hanya da yana da iko ya tsaye da waɗannan mutane? A to kamar yadda na yi bayani abin da ya faru lokacin mai girma marga shugaban ƙasa Umaru Yar'adua Allah ya gafarta masa. Mm-hmm. Shi ɗin nan akan gaskiya bisa ga tsarin mulki a lokacin an ce in shugaban ƙasa zai tafi ya bar ƙasa zai rubuta takarda ta hannunsa ya miƙa majalisa ta tarayya a kan cewa zai tafi a asibiti a waje daga nan kuma majalisar tarayya in suka karbi takardan sai su amince da shi tukuna mataimakin shugaban kasa ya karbi wannan ragamar mulki to marigayi umar ya raduwa a halin da samu kansa a lokacin bai samu ya yi wannan abin ba shi ne ya tafi to shi ya sa lokacin majalisar tarayya na najeriya suka kirkiro kamar yadda ka ce abin da ake kira doctor of necessity ko abin da ya zama dole mm. to a kan gaskiya matsayina na lauya tun a lokacin har zuwa kuma lokaci yanzu ni ban amince da abin da majalisar tarayya ta najeriya ta yi a wannan lokacin shi yasa da aka zo gyara tsarin mulkin najeriya sai aka yi gyara aka ce daga mate daga shugaban ƙasa ko gwamna ya samu rashin lafiya ya fita ƙasar nan ko ya rubuta takarda ko bai rubuta takarda ba mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna zai yi rikon kwarya tamkar kamar shi ne yake wannan shugabancin to kaga su kansu sun yarda da haka amma dambarwan da ake yi yanzu kamar yadda ka faɗi cewa ba mamaki gobe a su aikata su ce a'a za a ci su a'a wannan ba daidai ba ne domin ka tuna a lokacin janar eh, eh, eh, olusegun obasanjo shugaban kasar najeriya a da mm. an samu abu kamar irin haka mm. a inda a kirkiro dokan ta ɓaci a jihar plateau a dubu biyu da hudu kai mm. shugaban ƙasa obasanjo ya ce ya ya dakatar da majalisar dokoki da kuma gwamnan jihar plateau a lokacin daga kan aikinsa to akan gaskiya in aka duba kashi ɗari uku da biyar na tsarin mulki ta najeriya an yarda shugaban ƙasa ya ƙaddamar da dokan ta ɓaci in aka samu mugun tashin hankali a ƙasa amma babu inda wannan kashi na ɗari uku da biyar da aka ba shi shugaban ƙasa dama a ce ya cire gwamna ko ya ce ya dakatar daga gwamna daga tsarin daga yin tafiyar da ayyuka ai in za ka tuna a yanzu shi shugaban ƙasa ta yanzu ya kaddamar da dokan ta ɓaci a jihar borno yobe da adamawa amma sanin abin da ya faru a da kuma ya san baya da ikon ya haka shi yasa shi kansa bai ci a dakatar da su ba. Masu sauraro da haka Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya a yau da makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu kawo muku wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Nasiru Adamu Elikaya wadda ya taimaka mana da bayanai wajen hada shirin da kuma Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin a nan nisa Habu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya madalla mahmud ibrahim kwari ya dubi yadda ake hada-hadar cinikin kayan marmari a kasuwar lemu da ke kano tun fiye da shekaru talatin da suka shige 'yan kasuwa daga kudanci da arewacin najeriya da kuma kasashe makwabta irin su nijar da ghana ne ke saye ko sayar da haja a kasuwar ta 'yan lemu. Ismail Sa'idu Koki shine sakataren kungiyar masu sayar da kayan marmari ta Najeriya reshen jihar Kano. Kamar abarba muka samu mota talatin arba'in a kullum mutanen Yobe, mutanen Jigawa, mutanen Maiduguri, Damaturu, Katsina duk sukan zo su sai kayayyakin nan duk daga hannunmu Kaduna. Wani sa'in kuma wannan mota arba'in kan mana karanci. ita kuma wannan kankana buga soke mota talatin arba'in hamsin a kullum kuma mu ma akan zo a yi lodi zuwa lagos fatakot yanzu ana yin cinikin kamar nawa a rana a kasuwar 'yan lemu a kullum. An na ce ana harkar miliyan hamsin ko sittin a kullum ina ganin ban maka karya ba. Mr. Obi mai kwakwa na daga cikin ɗimbin 'yan kasuwa da ke kawo kaya kasuwar 'yan lemo daga birnin Legas. Eh, muna kawo kwakwa, trela tireloli kwakwa ba problem. Muna kawo kuma muna sarwa nan da masu sarwa da masu kawa duka mun sani junanmu kuma mu junanmu ba problem ba masala. haka muke yi kullum ne tun yaushe ne kake kawo kwakwa daga lagos zuwa kano yanzu misali ya kai shekara goma sha biyar mota nawa kake kawo wani zubin a wata ma kawo tara ya kusa talatin shi ma wannan dan kasuwar ya ce ya kwashe shekaru da dama yana safarar kaya daga jihar benue zuwa kano sunana joseph onda vimbauze daga benue state kasuwa mai yana tafiyar sosai ba mu da matsala wanda suke galibin kayayyakin da ake hada-hadar su a kasuwar ta 'yan lemo na zuwa ne daga yankin kudancin najeriya amma kayayyaki kamar mangwaro da kankana ana kawo su ne daga jihohi irin su adamawa da jigawa daga jiga karamar hukumar kirika sama wato kullum muna zuwa ana zuwa da mota biyu mota uku mota hudu haka ahmad yusuf ibrahim na daga cikin waɗanda ke sayan kayayyaki daga hannun fatake domin sayarwa ƙananan 'yan kasuwa mukan buɗe mota insha Allah in ba mu sayar da ta a yau ba zuwa gobe za mu sai da ita in Allah ya saboda sakamakon yadda mu ma muke baiwa masu sayan mu suna tafiya da cikin gari duk da rawar da kasuwar ta yalle muke takawa ga haɓakar tattalin arzikin rukunin jama'a daban-daban amma sakataren kungiyar 'yan kasuwar ismail sa'idu koki ya ce akwai kalubale da suke fuskanta muna da buƙatar magudanar ruwa muna da buƙatar space na parking saboda muna samun cunkoson goslo sannan muna da buƙatar kamar kaya wanda muke na shara akwai ayaba idan ta zo za mu yanke ta akwai lemo idan ya zo wani zai mutu za mu kai shara to wannan abun yana ci mana to a kwarya ai muna buƙatar security mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to mun gode mahmud za mu karkare shirin namu na yanzu da takaitattun labarai kasar ukraine shugaban kasar na wucin gadi alexander tuchinov ya ba da umarni ga jaman tsaron kasar su ci gaba da daukan matakan yaƙi da ta'addanci a gabashin kasar bayan da aka gano gawar wani dan siyasa daga jam'iyyar shugaban ƙasar na riko da wani mutum na biyu kuma da alamun an gallaza musu jiya talata shugaban ƙasar ya bada wannan umarni sa'o'i bayan tashin mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden da kiev babban birnin ƙasar a ziyara da ya kai musu mr tuchinov ya kira ga moscow ta mutunta alkawarin da ta yi na janye goyon bayan da take ba 'yan aware wanda suke dauke da makamai a cikin ƙasar ta ukraine Ƙungiyar Al-Shabab ta mayakan sa kai a ƙasar Somalia ta ɗauki alhakin kashe wakili na biyu ɗan majalisar dokokin ƙasar kwana ɗaya bayan da suka halaka wani takwaran aikinsa. Ƙungiyar ta Al-Shabab ta ce eh, ta harbe Abdi Aziz Isaac Mursal wadda ya mutu jiya talata bayan wani kwantan ɓauna da 'yan bindiga suka yi masa gundumar da Kanyale da ke birnin Mogadishu. hukumomin kasar sun ce an yi ta harbin sa kuma nan take ya mutu ranar litinin kungiyar mai alaka da alkaida ta dauki alhakin kashe dan majalisa isaac muhammad ibrahim ta hanyar dana bam a cikin motarsa a yaman kuma jaman kasar sun ce an kashe jami'an tsaro hudu a wani jerin hare-hare da ake aza laifin haka kan mayakan sa kai cikin kwanaki biyu da suka wuce ana zargin wasu mahara kan babura nesa kashe uku daga cikin jami'an tsaron a sana babban birnin kasar hare-haren sun biyo bayan farmaki da aka kai da jiragen yaƙi da suka yi sanadiyar mutuwar mayakan sa kai 'yan alkaida su 55 a kudancin kasar ana kyautar zaton amurka ce ta kai hare-haren da jiragen yaƙin nan da ba su da matuƙa ƙungiyar alkaida yemen ta ƙaddamar da hare-hare kan cibiyoyin soja da 'yan yawon bude ido da 'yan diflomasiya cikin 'yan shekarun baya-bayan nan. amurka ta ce tana sa ido sosai kan al'amura a zirin koriya bayan rahotanni da aka samu da suke nuni da cewa koriya ta arewa tana shirin gudanar da wani gwajin makamin nukiliya gabanin ziyara da shugaban amurka barack obama zai kai yankin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce amurka tana ci gaba da kira ga koriya ta arewa ta nisanci matakai da za su yi barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin. hukumomi a washington suna mai da martani ne kan gargaɗi da rundunar sojojin koriya ta kudu ta bayar cewa akwai alamun koriya ta arewa tana shirin gwajin makamin nukiliya ta ƙarƙashin ƙasa. To a gaishe ka, masu sauraro karshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma an jima da hantsi. Misalin karfe 8 agogon Najeriya lokacin da za mu gabatar muku da maimaitawar ciki da gaskiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. Bye. This program has come to you from the Voice of America, Washington.